أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawwa barkanmu da lokaci barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tisha mai albarka ta mai jalalaini tv tashar da muke kawo muku fa'idoji da magunguna da ake amfani da su domin samun waraka akan cututtuka da matsaloli waɗanda suke damun al'umma a yau da kullum kamar yadda muka faɗa a fa'idar mu wacce ta gabata cewa za mu kawo bayani akan magani na sanyi sanyi na mara mace ko namiji dukkan wanda Allah subhanahu ta'ala ya jarabta da wannan matsala sanyi wanda yake kawo ƙuraje a gaba ko ƙaiƙayin gaba ko ɗaɗewar gaba ko ciwon mara ko farin ruwa ko wanda ya ɗauke miki sha'awa wanda ya jawo al'adarki take miki wasa ko kike fama da ciwon mara ko wanda yake fitar da farin ruwa kamar tumbuɗi ko kamar koko wanda yake fita a duddunƙule yana wari yana karni to kina fama da warin gaba in dai matsala ce ta sanyi insha Allahu aka yi amfani da wannan ko da wanda ɗa namiji ne gaban shi ya ƙanƙance yana fitar da farin ruwa insha Allah aka yi ƙoƙari aka yi wannan magani da za mu yi bayani insha Allah ƙarshen wannan matsala ta zo haka na ko da wani ka sani ya yi fama da matsalar ya nemi magani ya nemi magani abu ya ƙera rabuwa da shi insha a sanar da shi wannan fa'idar kuma abin da ake bukata abu ne guda ɗaya shine za a samo ciyawar ruma fada ana samunta a wajen 'yan ganye masu magunguna na itatuwa kenan in aka je wajen su ana samu nan aka samo ta ɗanya za a shanya ta bushe in kuma an samo ta ta bushe abinda kawai za a yi shine a daka ta ta zama gari ka daka ta ta yi laushi kwarai, yanda za a ke amfani da ita ana ɗibar rabin teaspoon za a zuba a tafasasshen ruwan shayi lipton kenan shayi da sukari ba madara za a zuba a ciki sai a bar shi ya jiƙu idan aka tashi za a shanya ruwan banda garin ana amfani da shi sau biyu a rana da safe a sha sannan a sha da yamma ko da safe da dare bayan an ci abinci insha Allah a yi tsawon sati biyu matsala Inda dai ta sanyi ce kowane iri za a rabu da ita in ka san akwai masu fama da wannan larura ka yi ƙoƙari ka tura musu ko ki tura musu insha Allah in suka yi amfani da shi suka samu waraka za mu haɗa a cikin ladan baki ɗaya wanda yake da tambaya ko ƙarin bayani ko buƙatar magani wanda muka haɗa akan kowace irin matsala zai iya tuntuɓar mu ta wasu ko ya kira lambar waya kai tsaye cikin lokutan da muka bayar wanda yake da tambaya ko buƙatar magani ko buƙatar mu kawo wata fa'ida ko mu bayani akan wata larura za su iya sanar da mu ta comment section insha Allah za mu yi kokari mu ga mun kawo wannan fa'ida ko kuma mu yi bayani akan wannan larura masu son shiga group namu akwai link a description za su iya dubawa domin kasancewa cikin wannan group namu mai albarka gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu